Archibald Chairman, former regional minister iyayena maza da mata na muku gaisuwa na musulunci shine assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallu ala nabi allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa rahimta wa baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid da kulhu malami ko min girman shi ba za a je fage da yi magana ba in ba ka ya magana ba ba kai shi adalci domin malami ne ya kamata ya faɗi wani abu ne ke za mu yi amfani da shi shi shi ne wanda zai muna magana karshe abin da muke son mu gaya ne ana gaya mana sakin da bamba eh, mahama ko sakin da bamba na isa wasu ya zo nan sunan shi mahama ila Urugu Community. Senator Honorable uh, eh, uh, eh, Manaf kenan, Manaf Sazanin nan. Ina nan, ina yake, a gaishe kamar Manaf. Shi muna expect shi zama MP very soon, insha Allah. Sannan muna ga ah, muhammed Chief muhammed ko Dar es shima ya zo mana ina yake to Allah kiyaye ka Allah kiyaye ka sannan chifu a shi ne chifu Adamu Haruna Adamu Haruna to da zuwa sarakuna kenan wanda da shi ke cikin da domin shi ba sarki ba shi samu gudana ba irin sunanan nan da yawa Allah ya samu dace yanzu magana da zan faɗi kafin kai wa addu'a shine batun corona virus da ina min kaman muna wasa da shi wallahi in mutuwa zai kama ka wani ciwo kama ka kai kai kana daki kana kama mutum sai ke ka da abin da bai kamata ka yi ba abin da ka yi kai an ce a kaba wasu ba gaskiya ba ne shi sa ba su ba shi malam sani adam da 1962 a masar na zo masa shi kuma ya zo masa daga baya muna cikin karatu ya tashi koma iraq ya koma ya cika ci gaba da karatunsa da kominsa muna cikin irin wannan hali da muke tare da shi a masar allah ya kawo lokacin da zai yi aurensa na farko wannan matarsa ta ba masara ba masara eh wanda ya haifu da ita sai allah ya sa na zaman tauni ne wakili na farko wanda na wakilce shi ma sani adam ga wannan aure kuma allah ya sharrafa ni na ba da gudunmuwa na batun sadaki da saura da aka yi duk aka haɗaura wannan wani cikin wannan lafiya ubarin auren kuma ya yi albarka sosai na biyu bayan na dawo daga masar 1971 bayan kuma na kama aiki daga saudi arabian embassy malam sani ya zo min daga nan wurin muka ci gaba da kuma zumuncinmu dalilin haka ba da dadewa ba na zama sanadin cewa shi malam sani adamu allah ya misa dalilin da zai shiga ta da alamar islami ta fuska na gode kwarai da iya wannan da siya da kanna kuma da muke baya da wanda da suke bayan mu allah ya ba kowa kokari yana niyyar ya kai inda manya suka kai shi ma ya bi manya ya samu abin da Allah zai ba shi wannan uba namu da Allah ya ɗauke shi na sadu da shi daga rich hospital a kan gadon jinya bi ma'ana shi kullum jinya yake to annabi muhammad ya ce wai ko kaya ya soki bawan Allah matukan bawan na ya ji zafi wannan zafin nan kafaratul li khataya wai kankaran zunubi ne zunubi kuma mu mutane masu yin ta ne wani lokacin a rafkane wani lokacin a kan sha'awa wani lokacin da gangan ba wanda ya kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi na biyu a cikin kabari sannan a zo a yi wani rayuwa bayan an fita cikin kabari imma rawmatun min riyal janna aw ufratun min hufarin na Allah kiyaye mu to wanga rayuwa na barzakhiya barzahu cikin kabari wa'ansu suna cikin kasa yau shekara dubu wani shekara dubu biyu wani shekara dubu uku wani shekara dubu fudu an bisa su kasa kusan ma an manta da su abin da ke da ban tsoro kusan an manta da su kuma suna kasa kuma suna fuskantar abin da suka aikata a nan ban kasa a madina ne a shalibuci ne mala'ata ne a kumasi ne a ko'ina kai rayuwanka wannan abin nan da shi Allah zai saka maka domin Allah ya yi aiki amma aiki mai kyau in kai aiki mai kyau za ka gan shi a cikin kamarinka in kai aiki da bai da kyau to za ka gan shi ji Allah wai bismillah ilaihi yas'adu kalima tayyiba wal amal salih yarfa wai bayan mun shaida Allah Allah ne annan Muhammad annan Muhammad ne ya kamata mu biyun tashi da aikin kirki wannan aikin kirki shi kanshi za mu yi magana a yau kowa ya ji wannan ubanawa shai kuma imam malam yusha tahir kuka da yake bayyana kuta kuta eh akwai ɗan kuka su suna can cikin gari wani kuta na afuwa yake bayyana muna abinda wannan ubana mu yayi shai sani adam ya yi hidima ma al'ummar musulunci da daman mu in ba don an yi wanga magana yau ba ba mu san abin da ya ma musulunci ba yana inda addini yake kuma yana kiyaye interest musulunci sa'annan kuma abin da ya danganci karkarar da ya fito duka shine wanda zai ba da labarin wurin don shi ya san wuri. kaga wannan aiki ya shammala kowa zuwa ba da ba ba sakaran jiya mun yi addu'a haka akwai wani sakatirin ahal sunna wal jama'a malam safatu ya rasu lahadi gobe ga sati da muka yi zaman shi sai da muka zauna wurin muka ji aikin da ya yi ma addinin musulunci da a ce ba a zauna ba da ba a sani ba in kuma ana fadi sai ta yi ma wanda ke so ya yi amfani wani misli haza fal ya amal in ka ji ana yabon dan uwanka wani shugabanka ga abin da ya yi to kai ma sai ka mai da shi aikin yin ka don kana fata wata rana za a yi magana ga na kirki amma shi babanmu shek malam sani ya tuci rayuwar shi ya tuci rayuwar shi don ya ci amfanin rayuwa a cikin hidima har yana kunci mai da lafiya ana kawo mishi aikin musulunci ya yi ya gabatar da shi wanda yake so ya samu wa'anda za su taimaka mishi ya ba da umarni a yi aikin nan kaga an soba da shi kuma an kare da shi to da ni da kai wani aiki muke yi ya kamata mu tambayi kanmu ni aikin da kake yi ba amma ni na san aikin da nake yi mai kyau ne na sani in bai da kyau na sani wani lokacin kayi wanda bai da kyau amma sai Allah rufa maka asirinka amma kai ka san kayi wanda bai da kyau amma sai Allah rufa asirinka Allah na ce wai wani asirin in إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ya tabbatar da wani magana na hasaran bawan Allah mutum amma sai ya toge magana ya ce kai amma wa'anda suka yi aiki kirki a cikin mutane wa'annan mutanen nan ba yi hasara ba kowa nan kuma na da aikin da zai yi a wurin ibadan shi ka yi mai kyau yadda za ka yi sallah cikin jama'a ka yi sallah cikin daji haka ka kenan in za ka yi azumin ka cikin jama'a ko kana cikin daki ma ka yi shi haka nan kun ga tsakaninka da Allah kenan to zamantakewa tsakanin mutum da mutum wanda ke da ban tsoro kenan ko wanda muka rena kenan tsakanin mutum hakkin bawan Allah akan bawa shi ke da ban tsoro annan Muhammad ya yi bayanin irin wannan ya ce wai kamar wuta ne in ka cuci dan uwanka mutum wai wani haƙƙin ne kamar wuta ne wuta kuma bai koran sai barna garwashi in aka dibiya shi kan ruwa komin yawan shi garwashi na ya kone shi garwashi ɗaya bi mana haƙƙin bawa a kanka yana iya lalata dukkan abin da kai na alkhairi annan muhammad ya ce masu haban shi shin kun san masiyaci kuwa a cikin al'umma na a ranar kiyama suka yi bayani na cewa wanda ya rasa bai da gida bai da kudi bai da mata bai da sha'a al'umma na bawa da ya sallah ya yi azumi ya yi zakka amma ga shi da ya zo kiyama da lada da yawa sai nan muhammad sallallahu alaihi wa masiyaci a cikin al'umma shi annan muhammad shi wanda ya zo kiyama da ladan sallolin shi ladan azumin shi ladan zakkan shi in allah ya bashi arziki ladan haji in allah ya bashi iko da abin da ya yi duka ga ladan tule amma a cikin mizanin shi kuma na aikin banza ako hakkin wane ya ci bayan wane ya zub da jinin wani ya yi ma hasada ya ci to wannan nan ladar hakkin nan sai ga ana daukan alkhairin ka nan ana biyan wanga ana dauki alkhairin nan ana biyan masu laifi ana ba su ana ba su shigal alkhairin ya kare wani lokacin kuma ga sauran hakkin da ya kamata bawa ya karbi wurinka to kaga wannan in ji annabi shi an masiyaci yasa an za mu yi aiki mu yi sa ikhlas mu gyara zuciyarmu mu yi aikin nan aiki mai kyau abinda Allah ke so kenan ba aiki da yawa kuma Allah ke so ba ko da kankani ne mai kyau Allah ya fi son shi da da wanda bai da kyau don bawa iya ba Allah kan kani sai shi Allah ya ya shi ya yawa ya ba bawa domin bawa ya yi shi kyau amma an bawa ya aiki mai yawa babu kyau Allah bai so don ba saboda shi Allah wannan bawa ya yi ba isa muna raye za mu yi rayuwa mu yi rayuwa rayuwa mai kyau mu yi zamantakewa da mutane domin akwai hakkin zamantakewa na makwabtaka akwai hakkin zumunci a kanmu ya sa mu kiyaye wannan zumuncinmu kiyama Allah zai ba mu ladan shi in mun kiyaye shi zamantakewanmu ko kai da wanda bai sallah ne ji annan muhammad wai ka girmama shi in ka amince da Allah da annan Muhammad abin da ya kai ka zama da shi to ya zanto dole ka girmama shi in ba ka iyawa sai kada ka kada ka makwabci shi bi ma'ana bai kamata ka sai fili kusa da shi ba bar inda yake don baka iyawa to amma in kuwa ka zauna tare da wanda bai bauta irin naka to addinin ka ya ce ka kiyaye mutuncin shi ko da shi bai yin haka Aishi shi shi daban ne to yin haka ya kawatu da naka addinin halma da Allah ya irin irinka ya kari musulunci zamantakewa mu je ba wani bar wanda bai sallah ya yi sallah amma yawan sallolinmu da kiran sallah a masallaci bai sa wanda bai sallah ya yi sallah har abada amma yadda kake zama da wanda bai sallah zaman kirki ka samu alkhairi ka bi shi ran shi ya bata ka shiga gidan shi ka bashi shi hankuri ka taya shi bacin rai shi ya tambayi kanshi wani irin mutum ke ga wani addini yake yi ne to wannan zamantakewa shi zai sa ya shigo musulunci shi sa annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam wai dukkan wanda ya amince da Allah da kuma rana ta karshe to ya girmama makwabci ne yasa ban son jago da surutu zamantakewan mu yana da kyau mu gyara shi yana da kyau in da kuma ka zo ce wani na yi maka laifi ina roƙo ka yafe mini ka yafe mishi ka yafe mishi ka yafe mishi yana da zafi amma yafe mishi ka in ka saurari ma ya zo ya roke ka gafara in bai zo ba to kai ga ya ma Allah Allah wani ya tuce ni amma ni ina gaya ma kada ka kama shi ka yafe mishi a takbir mu yi haka kiyama za Allah zai sa mu aljanna ha gani ba mu sayawa hanya mu da mu shari'a amma ban yafewa kiyama mun ga mu mun hisabi wallahi ji annan muhammad wai dukkan wanda aka yi ma hisabi kiyama an mai azaba don sayuwa a yi hisabi ma wani yanki na azaba ne mun kai ya ma mai shi da Allah zai baka 1 miliyon kiyama ne sai Allah ya baka 10 miliyon man ja bil hasana falahu ashru amsaliha to goma ni baka so kake faman dayan nan dai Allah zai baka shi mu yafe mu juna mu yi zama mai kyau sannan muka haka muka roki Allah gafara za mu samu Allah shi ma tawwabun rahim Allah ya muna haka Allah ya karba muna Allah ya kara ma wannan uba namu rahma makwanci shi Allah ya lawata mishi makwanci shi Allah ya kara mishi haske Allah ya girmama shi inda yake nan Allah ya gama shi da bayan shi na kwarai wa'anda sun ci gaba sannan shi yaje iske su muna roƙon Allah inda ya dace wurin ibada da rayuwa Allah ya ribanya mishi inda ya kure wurin ibada da rayuwa Allah ya fi mishi hakkokin bayan Allah a kan shi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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سألنا Muyi salati goma ma annan muhammad wannan salati umarni ne daga Allah Allah ya ce wa mu taima annabi to wannan rukun jama'a muyi salati goma annabi albarkacin annabin nan Allah ya sa Sheikh Malam Sani Adam aljanna Allah ya sa baban shi Adam aljanna Allah ya sa dabban baban shi sarki Tayiru aljanna kakansu kuta Allah ya sa shi aljanna iyayen nan sun aure mata wasu gidaje suka kawo cikin familin kuta wannan iyayen su mata nan su gidaje su Allah ya sa su aljanna amma salati nan na so mu yi shi haka Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli haka nake so mu yi bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم اللهم اجعل الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح عبدك الشيخ الحاج مالا ساني آدم كوتا اللهم اغفر له وارحمه وزد في إحسانه وتجاوز عن سيئاته اللهم كسره بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما يلقى الصور اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ونرجو الله سبحانه وتعالى wataala الدعاء da قبانا و Ah, Sheikh Malam Sani kama kana da gawaye Allah cikin gawayenka mautal musulmi da dukka lokaci mun zauna muna gaya wa Allah kamar cewa bawan shi nan da ya rayuwa bai yi rayuwa haka ba ya yi rayuwa mai kyau amma yau mun zauna muna kai karan zuwa ga shi Allah da cewa ya ɗauke shi amma mun kewa amma mun gode cewa in da ya nan ba a motsa tsoro a ba muna da kewa to Allah ya saka mishi alkhairi kowa ne da wani yana kuma Allah ya biya kowa karanta kullu wallah bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين نفرقوا da izinin manya-manyan maluma na da suke wanga wuri Allah ya sa duk da cewa malamin shekhu ma lafiya amma ya tako ya zo na gano na irin muhimmanci da sheikh ya aje wa da zama Allah jawa na kuke roƙa Allah ka mishi alkhairi ga sheikh mu sheikh Yusha ba yana da ƙoshi lafiya ba ne amma saboda muhimmanci wa da zama ya zo domin shi asali shi a zata bi duka Allah jawa da taimaka musu da sauran manya-manyan malumanmu da aka fito nisa da kusa ga malamin mu shekhamis tun daga yakurum shi ne wanda ya rika mu muna kanana ya zo wanga zama Allah ya saka da alkhairi da sauran malumman mu da suke nan wanda suka fito nisa duka Allah ya saka mu kowa da alkhairi sa'annan muna addu'a malamin mu da ya riga mu zuwa gidan gaskiya malam Muhammad Sani Adam Allah ya sa ya huta ubangiji jalla wala ya jinka lahirarsa Allah ya sa lahira ya fi duniya ya yi nashi a cikin himar addini domin ni ba tun san shi ba shi ne nake sauniya amma muka tashi mutu za ka ofis rabita duka shi kowa ya gaya maka za ka ofis rabita akwai malam muhammad sali wuri ka je ka je ka iske shi duk taimakon da duka zai yi maka ya yi maka a cikin wannan taimako na tunawa mun taba zuwa wurinsa akwai wani abokinsa kamar ba indiya ne shi ma yana translation ne shi ba indiya ne ya ce wadanda sun sun gana ya ce e eh, daga suna jin turanci shi sa akwai wani translation da nike yi ina neman na yi shi dokin basu su suna nufi ta hanyar shi wannan malamin ana ce mishi abu rafi rafi'uddin sunan shi yana da littattafai yawa ta hanyar shi malamin mu malamin Muhammad Sani muka gane wannan mutum mutumin shaida mu ya zo yana translation yana ba mu da ni da Dr. Hassan da ke eh, Legon yanzu a Arabic Department in yi translation ya kawo ya ce mun review sai mu kuma duba kuma shi mu bayar da mashi karshe da ta tafasa duka shi ne tara mana da muke zuwa da muka zo da shi wa duka na cikin jihadi da malamin mu marigayi malam sani ya yi allah ya saka masa alkhairi kuma abinda kamar yadda na zo na ce babban malamin mu na magana maluma da yawa sun aiki amma ana mantuwa da abinda sun ka bari kuma larabawa suka ce ina malabar ku hadithun ba da mutum duka kai abin tira ne bayan ka wuce lokacin za zo ana batun wane wane menene yi. she kaga kaman wannan lokacin nan waɗanda suka san menene wani ya yi su yi kadan domin duk ba ba jama'a sun san irin hidima da hirwa daga mutane suka yi ba shi sa irin yadda shi marigayi malamin mu malam Muhammad Zani ya aikata ya bar baya ya kamaci irin wannan aikin da irin yadda sauran maluma manya-manya suka yi a bari jama'a duka su gane saboda gobe wannan na cikin abubuwa da za mu yi ta tunawa da su muna yi musu addu'a da shi muna roƙon Allah Allah jalla wala sa ya huta duk abin da ya gabatar na alkhairi Allah jalla wala sa cikin mizani a cikin abubuwa da ya gabatar ban mamaki shine mara ya zo gida ba lafiya yana kwance amma duk da wani yana cikin aikin musulunci bai ce wai saboda ba lafiya ba yana kwance yana cikin aikin musulunci ga malam Hassan na zaune farko sai ka tafi shirin ne ba kuma kullum ka kai mai jikinsa zana kaza fidda kaza mai da shi kaza a aika nan a da shi nan har abdalla habibu shi ma ya zo ya rika malam na man bai dacewa amma batun addini ne dare da to mutum na da irin wanda abu da ya bar baya dole ne kuma ci an manta da shi ba muna roƙon Allah Allah ya sa na kada masa duniya duk abin da ya kaddamar Allah jalla wa ya sa a cikin mizani manyan maluma kenan mu ne mu yan jani ke sa mun nan mu yi addu'a in mai maida abin magana mu ba maluma mu kana da kwanaki da za a yi taruwa saboda kai taruwan akwai wani ba ka da labarin shi amma an yi taruwan akwai wani da sanin ka ne ake aikatawa taruwan da ake yi shi da sanin ka shi ne taruwan ranar da kake aure kana nan kana ganin da suka zo tare da su aka yi wannan fara sa'an nan taruwan da ranar da ka kare wani neman ilimi kana wani passing out ana wani graduation an yi wannan taruwa a yi farin ciki saboda kai kuma ka san ga waɗanda sun ka zo wannan taruwa amma akwai wani taruwa wannan taruwan taruwa guda biyu an yi su ba ka na wuri amma ana yi na farkon ne saboda wanda ya zama sababi she a yi na biyu nan saboda kai da kanka taruwan da ake yi sa kan wani da ya zama sababi shi ne taruwan sunanka don lokacin nan ba san ka ba wa ba sani ba wani suna ma za a baka ba sani ba yanzu ake zuwa wannan taruwa a ji kamar yaron nan wani suna aka bashi shi nan ne ba saboda kai aka zo taron ba an zo saboda wanda ya zama sababi kai ka zo duniya in mai cin ya zama mutumin kirki mutum waɗanda ke haraka da mutane shi ka ga taruwan an zo da yawa ba saboda yaron ba ne saboda iyayen da suka zo da shi duniya ne wannan taruwan kuwa kai ba ka da komai a ciki shi ne na farko ba ke ne ka zaɓi wannan mutumin da zai zama ubanka ba ba ke ne ka zabe wannan mace da ta zama uwanka ba ba ke ne ka zabe wani kabila ne za ka shiga ciki ba ba ke ne ka zabe wani gari ne za a haife ka ba tankan kai da aka zo ana batunka cikin wannan taron nan ke ba ka da komai ciki domin inda Allah zai bar mutum ya zabe uban shi ne tukun ya zo duniya da akwai da yawa da ba ubannin su suka zabi ba da sun wani ba inda Allah zai bar mutum ya zaɓi uwar shi ne su zo duniya akwai da yawa da ba uwaye su za su zabi ba da su zabi wata ne gaba inda Allah zai bar mutum ya zaɓi kabilar shi ne su zo duniya akwai wasu su suna gan kabilar da malam ya sa su cikin nan kamar mistake ne ya ce wallahi ma ban san ma ya haka ya zo gulo cikin wadannan mutane ba inda shi kare da ya sake kabila amma bai da iko nan ne akwai wani garin da aka haife shi ciki ina an shawara da shi ne wallahi da zai zama wannan gari domin da ya nemi wani gari ne daban yau haka inda ma za a yi shawara a ce mutum zai mutu a kuma haife shi wani wuri da an samu yan gana da suke ba da wuri Allah bari na mutu ka haife ni amerika ni yaso zama mutum ya America ban wahala neman bisa ban wahala neman green card wani ya zuwa Allah ya sa a haife shi daga UK domin ya zama citizen wurin tankan wannan abin nan da ke faruwan duka shi yin Allah ne da baka da komai cikin sam shi ka tashi ka zo duniya ka iske Allah ya tsara maka wani ubanka ka iske Allah ya tsara maka wani uwanka ka iske Allah ya tsara maka kewan kabila ne ka iske Allah ya tsara maka kewan mutumin wani gari ne ba ka cus citizenship ka shi ka yi girma don lokacin da kake da sai aka yi ka zama mutumin gana ba ke da ka lauri wuri da aka ce Ghanaian wani kuma ya bulla wani wurin da aka ce shida ba a marke ne sai mai aka yi bulla wurin ba wannan lokacin da duka Allah ne ya yi komai ya aje ka wurin amma ba abin da Allah ke yi ba da hikima ba inda duka Allah ya aje ka ka san Allah na babban hikima daga wurin in ma wurin wahala ne Allah ya kawo ka kai ka zama sababin hutu ko kuwa a'a wurin hutu ne amma Allah ya kawo ka ke ka tara hutu mun gode ga malama mu suka ba mu wani abu cewa mu ma mu yi wani magana Allah ya saka musu rayuwa shi malami mu ga ba da tsani ubangijin Allah ya sa ya futa na san ba da tsari da daidaiwa amma shi bai sani ba Allah ya ya huta duk abin da ka yana rikowa yana fito daga asali su alhaji adam yadda suka taso shi Allah ya cuka wannan itace a cikin mana zuriyar na nasu domin alhaji adam ya rika yaran mata guda biyu ya kawo da shi don kansa ya cika lori ya zo ya tare da waɗanda suka ah, ejira mu nka jira mu mu dɔ ka mu mu zo amma ka o kɛ yara ka zo mai za ka ba za ka sa su makaranta yara mata guda biyu ma'ana saboda yana son abin kuma da ya kamata ya jira mu to wannan itace da ya shuka shi ke gudana har yau Allah ya tabbatar da itacen har karewa ubangiji Allah ma da sani Allah ya kansa sanin na ga abu guda a nan hali shi ya kara mu ana halinsa shi ya bar mundu kaya yau kuma ya bar kuminsa ya kona haka na kuma imamu mu wanda ya tashi nan ina son wa jama'a kamar hali ni mutum hali shi ne mutum domin an tambaye malamin riyadiyya ya ce ma huwa insan menene mutum ne millénaire retourne. C'était octobre, wazo kutoka na Hassan. Kazana hali imetoka. Soka ilakana zamani iya kasance shi ne kuɗi ne. Octobre, sassa, kazana kakara ziyo. ya ino. nawa. ziyo ya ino. nawa, ya yi ten. Soka ilakana zo jamani sáng za jamani zancen mutum ne yana da kyau yana da sai ka kara zero ya gama sannan idan kana muhammadin munasabin da dangi ne mai daraja ne ka kara zero ya yi nawa malam ya je to idan aka share huluk dayan nan shi ne ya zama kyakkyawa ne Lanchari si ya sɔrɔ nɔ zero zero zero zero zero o kun bɛ lele nin banba o ka wale wa bana ti o wa ni kiri na o bɛ da hali wa ni ma da ni bɛ da hali wa ni sarati ni bɛ da hali o ma ti hali ni ko min wala ya wallahi inda bɛ da hali ya da ka ne ma ka se ka hali ni ma da bɛ da hali da ya tafi da wani ba hayaniya ba komi ya sa shi kowa ya cale ya sa Allah ya ba mu hali mai kyau hali mai kyau Allah ya ba mu hali shi malami mu malami sa Allah ya taimake shi domin ba mutum yau ya dade ya dade ubangiji Allah ya sa aikin da yake cikin na hidima musulunci ya mutu kuma kan aiki Allah ya sa mutu kan aiki na gani zan sa da gaggaji na ubangiji allah ya sa albarka wassalamu alaikum to yanzu zaman a nan muna da babban mutum babban mutum kwarai kwarai kwarai babban haji alhaji alhamdulillah alhamdulillah Aman amana bima azaka wajabana rasul wajabana mahasya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ayy eh, Makana Iwa Ga ya, eh, Amin Una Ga Lima Makana Iskai Bersin Kujal Kala Wina Aman. Muhammad Sani Adam idan na tare da shi ya ci 50 years lokacin da aka bani uh, zama da rabi ta halin islami da na da na da shi ne translator muna zuwa aka aka ma mu tabaye hajji mu daya kola mu daya komi mu daya mun ji daɗi juna daga wurin ba wasa ba ne ya ci gaba da aiki kuma ya shiri aiki don ya gari wuri ba samu wani kamar irin shi ba har yau lada ba mu ka lada ta ga ada ba mu kutuka kuma lada domin mu yi addu'a sani ya yi nashi shin sani ya yi nashi kuma yana kwanciye da ciwo ya dare amma an kiri shi sha sha sha in ka zo ka gani na kwanta amma ba gana ina fitowa kaman kaman juma duka an kiri ya kiri shi ya sa lokacin da ya sa yana nema mc ya muke ya shiga insha Allah ya muka sa shi ma ya shiga insha Allah kuma in ya fito ta ya fito ta yi wani magana ka girka a ce akwai wani tsofo gida ke ba da hankali da komi to wannan yanzu ne mun lafa mu duka amma Allah Allah Allah ya yi muna Allah duba bayan bayan bayan shi da kyau to kuma samu salma a ko kuma Allah Allah Allah Allah kara Allah kara me ana ce hankuri ko Allah ya eh, baka hankuri mu duka Allah ya ba mu hankuri mun lasa Allah ya ba mu hankuri amma aiki titi da yayi nan eh, wannan dai <laughs> sai mu ce Allah muna roko eh, wannan duka zama kuma kuma mai muna mudu mutuka nan aljanna Allah ya ba shi aljanna firdaus babban mutum ne yake zaune kuke ganin shi sinai kuma yana da dangi da family a iyan sani da matan sani a matan sani iyansa domin shi sani cikin ɗiyansu babba wanda yake ita ne abin ga an bata ta matsayi kwanada daga mca na ghana na accra oh nima sɔri ita ne mc babba duka duk komi cikin area nan yana karkashin ta ne to ita wato mijinta ana masa gara kanin sake ga kanin sake ga eh shi ke zo ne ka gani yadda zuriya ya gamu ya zo ya shiga cikin wanga zuriya kuma shi ma karamin mutum wani kowa ya sani eh salamu alaikum ba da ba ci lokaci ba da abubuwan gari namu ne da kuma kusa da kuma saboda albarkacin ce aiki aka abdullah mutum ne sosai mutum na ne yaya na ne baba na ne ni, na ne muna tare tun baban gare ina tare da baba na gaskiya bauta baba na sosai Allah ya sa rahmatu sa kuma shi shi kowa ya shaida da baban Adam aiki wanda ya yi cikin duniya kowa ya shaida mutum kirki ne na tuna lokacin na ambassador Egypt sai na damuwa mai in kati kari kamun kamun jama'a a biyan ganiyar su kari ka su sosai don da ba da ake yi kuma gaskiya lokacin na da masu iji na rika su sosai wadda na aka bani aka kuma tuna tsara haka ba kuma wannan ma wannan ya zafi wannan da siya ba ne siya sosai don in an a ka ambassador ka zama kamar slave eh na mutane lokacin na ke shi wani ya kira shi ya gaya mishi kamar ya ji kamar ni ban doki appointment wanda duka yana zai gani in na zama sa kuzera na shi ambassador in ka zo ta maka ne wurin na ka gani to Allah ya samu lafiya arziki da shi da shafuta ba mu duka mun san kamar shekarar da shekarar mu za mu yi za mu yi election December 7 muna roƙo Allah da barkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bari election mu ga mu yi shi da kwanciyar hankali da sanyi ba wani fitila amin duk izinin adam duka wanda zai kawo fitina cikin wannan election Allah ko da asirin shi kan Allah ba mai shi na nasa don gana ganin muka ne sabon disamba ya kusa da sace mun shi zongo mu mun kanni mu da yayin mu duka muna shi zongo ya kamata mu yi hankali mu politicians kamar da kuka san mu munzu muyinzi mkuu leta afite umugambi wihariye dubu ni politiki yazo yaje bakakuza kukama cutlass ko biniga ko wana bakapapi ugaa mkiekee kifamili etee wana yake namuna ni mumurku Allah Ibrahim gani na Allah kare kiyamu gari da rana Allah ba mu lafiya da dole

shine batun election din da ke ya tuna mana wuri taro kamar haka ya kamata mu farkar da juna taro kamar haka mun babban magana ne in ba mu yi shi ba da mu cuce kawo da mu mutane zango in ka duba samarunan mu suna da ɗan tausayi abin ban tausayi amma saboda irin wannan abu kai ka je same shi ciki domin me yana zaune ina da employment mai samu ba shi kuma ya kai mutum munzali a ce mishi mutum bai ya haidaki. daji bai samu aiki na halalin sayayi ko ga ina to ina abin za ku ga matsalar mai shi zai bi domin ya samu wani abu ba da son shi ba tattalin shi shi ya dace ya amma muna gaya ma juna ubangiji allah ya ajiye mu lafiya Allah sa yi aliza ɗin lafiya fata nama lafiya fata lafiya. Lahumma bi turuwar hamuwar hamna ba da lahumma kana musi na fasi fi sani kana musi a fata jawon sanyi hafi wa hadi kin hujan na talfir daus rama shi ka ya rama rahimi amin subhana rabbi kare musu da kama shi wani wa salamu alal mursali walhamdulillah. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ah, to muna tare da aspiring minister kuma convention candidate ko da kuma shine administrator gala hajji alhaji muna fula to muna kewan yau kwana uku baban mu muhammad sani adam Huta da kuma wani irin me kake ka tuna da shi da irin ranar yau ba na ga yana cikin wayanda suka inspire mu youth da muna yara muka yi larun ka tashi muka ce wai sani aka ce wai sani misira za wansu yayan koyi kuma mu mu tashi mu neman ilimi domin duniyar da muka tashi wa duka kowa ya fito kasar larawa duka kowa san dai misira ne aha sa zuwansu yayan koyi da mu matasa mu tashi da ilimi a neman ilimi kuma alhamdulillah ya zama na kamar role model role model especially muka tashi da zo mu kokowa da kuma san shi gidan alhaji adam sai yau ana mai rasuwa kuma mun zo addu'a wannan addu'a ya shafi mu duka da bin da mun ciwo ma yayi serious ina cikin da ajiya salma tuka kira cikin dare muka fita muka kudu muka neman ambulance muka kai shi hospital ta gande cikin condition shi ke ciki amma unfortunately doktoci su yi abin za su yi amma ita sista mu ajiya salma kuma ta yi kokari kwarai na muka rokowa mata allah ba ta hankuri ba ta lada hankuri musulmai duka wanga mutuwa ya shafe su allah ba kowa hankuri shi ma allah ya ji kashi allah ya rana shi gari mu gana allah ya ba mu zaman lafiya ni rajista da za a yi allah ya sa a yi shi da kyau fitina da zai zo cikin allah ya kiyaye mu to gaskiya rasuwan ga ya taba mu duka ba batun can ba kadi ya taba jama'a al'umman musulmai duka shi alhaji sani min ce kan yayan mu ne eh, yayan mu ne babban yayan mu ne shi alhaji sani kuma mutum ne mutumin kwarai kowane lokaci ya kira mu ina ba mu shawara yadda ya kamata eh, yadda yake so mutum Allah aka Allah kuma ke so shi yadda Allah ya ce mu so juna aka yake mutum ne mai so mutane kowane lokaci yana kawo shawara yadda za yi zuriya na danji duka su zama baki daya isa kan wannan mun tuna da shi ni aka gana tuna da shi da kowane lokaci yana kira na ya gaida ni ina yin nan shin gan call shi shi ce a ah, galadima mai kwana biyu ban ji ka ba ban gan ka ba to kan wannan na tuna da shi amma yau mun rashi mutum Allah sa tunani da muke mishi addu'a da muke mishi duka Allah sa ya ke gare shi ni aboki na ni sosai mun fara yau almost about 30 years ya fi 30 years ma da ni da shi wallahi Allah sa ciwo dai ya zo mai kuma ina zuwa ina ziyarar shi kowane bakwai duka ina zuwa wani ziyarar shi wata rana zuwa ce ya yi kwana in yi hankuri kan koma to Allah sa allah shi ce komi shi ce bayewa shi ce abin ga so da shi mu duka mu ma alhaji sani addu'a addu'a ya kamata mu yi don alhaji sani aikin da ya yi malamai sun fadi da yawa yasa mun gode ma allah kamar aikin da ya yi nan kowa ya gani ce sa Allah ji shi magana da nake da shi zan fadi ke kwana uku abin da zan fadi game da batun kwana uku ubangijin Allah ji kan baban malaji sani Allah mai rahama idiman da ya yi da addini musulunci ubangiji Allah sa ya je tar da shi wurin na eh, mu kuma da muka saura a yanzu mu kuma muna roƙon Allah kuma Allah ya sa mu kuma mu gama lafiya eh, don mutum ne da ya zamantu mutumin kirki yana da son mutane kuma yana da son batun addinin musulunci kuma cikin sheki ah, Allah ya karbi ran shi eh, kuma ita ajiya salma kuma ubangijin Allah ba da wanda ita kuma zai mata yadda ta yi da babanta eh, to abinda nake da shi kaɗan da dai faɗi kela na farko ne sai mu ce allah ji kan musulmi duka baki daya sai mu ce wanga mutum babban mutum ne da foundation shi ya yi kyau iko mai bar baya mai kyau ga wani nasiya ne ma kowane ne zango in ka ajiye filanka mai kyau ka nemi ilimi ka ba yaranka in yau in ba ka an tuna da kai saboda irin abin da ka yi ka ba musulunci da irin abinda ka bar ma yayanka in ka bar baya mai kyau in ka mutu kana ga iri wanda zama sha kara tuna maka mu kuma da muka saura baya Allah ya sa mu ma muka gani mu yi iri wannan sai da mutane ka ba mantuwa da su kullum abin yana nan saboda ababin da ya aji kullum ta tunawa muna roƙon Allah ya ji kansu mu kuma wannan kuma wazi ma mu mu kuma mu yi ma yaran mu da jikokin mu su zuwa zuwa zango ajiye ababe mai kyau zango kuma ya suna sunana honorable audu former assembly man nima east kuma assembly member youth employment director district a so east kuma mu allah ya ji kan shi allah ya ramushe shi allah ya sa ya futa iyalan shi da ya bari allah ya hada an kullun su to isan <laughs> eh, rasuwan uba dai da uwa dai gaskiya yana da zafi yana da zafi sosai domin yau duba mini ba kaman kai da kanka ne duba mini ba kaman kai da kanka ba ne isa ko yaya ka yi da wani rana ko abin da zai zo ka tuna da mahaifinka isa duwa kawai za mu mai yin da yake Allah ya sa ya huta Allah ya sa ya huta Allah ya aska kabarin shi Allah ya aska kabarin shi jannatul firdaus Allah ya ajiyan kullum iyalan shi duka zuriyan shi duka baki da ya da zan yi tuna da babanmu ya bar baban legacy ya bar legacy to hausan da mun gama da ya bar legacy game da karatu ilimi da yara da amanan da ya bari duniya ya bari amanan arziki ya bari amanan ilimi kuma because abin da ya bari duka ba abin da ya bata ciki duka na albarka kuma muna so mu yi koyo da wannan mu da muka tashi saboda shi muna kamar bari shi duniya mu kuma za mu koyo abu ne bari shi duniya saboda yau nasiya magana da mutane suka yi shaidan da suka yi nan ma ya ishe mu ne da bambanci na son kowa kowa Allah ya ji kanshi Allah sa ya fata ba mu da bin zamci mu talla ya saka mai da alheri alheri shi bi shi cikin kabarin shi alheri shi bi shi cikin kabarin shi ba mutumin kirki ne Allah sa mu kai koyi da shi amin amin Allah ji kan dukan mai ga mu duka ko muna da mamata Allah ji kan mamatan kowa Allah mamatan kowa jin kai mu mana muke nan yau da gobe mu mana ya kira mu Allah sa mu mana mu lokaci ya kai kuma mu cika da imani Allah ya fi ma kowa assalamu alaikum alaikum baba I'm not sure Baba Baba Nani. Okay. Nani Salma was married to my brother. Yeah. May he so rest in peace, Mohammed. so Salma's children are my children. Yeah. And um, I've known Baba since I was young. Yeah. He was a great father, a father of all. And Nasamu um, Misi Shidakiro will be greatly missed. And um, I pray that Allah put him at uh, like Jannah. Yes, May his soul continue to rest and rest. And um, of course, the departed ones, ma Allah sa su maso futa, Allah ba su kuma yau ma jama'a da aka mai na gwada ma kuma ko aka yi rasuwa mutane suka su fifty ma alhamdulillah to gashi nan da yawa an ka haba kwana kuma ke da ba ta ba ba mun gode Allah ya sa ya fi Allah ya rabu eh masoyin salma ne da mallaka mata mu mallaka mata mu man da muke bayan su kuma Allah mu mai kara mana eh baba ya jama'a Allah ba shi jannati shi ne rafa ne a na ismaila shi ne yaya Thank you.

Não, nada. Olha, nhập mà nào nào ayo ta aja ba fa fa dua ramu Thank you. jama'a da muka yi yau Allah ya sa kowa albarka Allah ya da kowa gida lafiya Allah ya sa mu ba mu kan kashi mai kyau Allah ya ba kowa lada Allah ya mun kuma Hajiya Salama kuma da yaran ka Allah sa musu albarka waɗanda suka zo rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini na ko Hajiya Salma Adam Scooter MCE by Wasu da aka yi an gwada mana soyayya an gwada mini kamar baba na babu kowa ne bayawa sun iri da yan yanzu ko duka mutane na gode na gode wa alaikum 哎呀！ ana kwanciya wanda kwastori waɗanda ke kusa da gada yadda mu muke zuwa Allah ya sa shi cikin jin daɗi Allah ya cikin mutum da ya Na tuna da Allah sai dai mutuwa ka raba mu. wata dame ni da tuna da